الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكاوم يومنا شدك وبيرك وتنجمادا أولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi hudu da arba'in daidai yayin daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara tara, a wannan masallaci wato central mosque na wannan babban gari na gashuwa a cikin wannan jiha ta yobe allah maɗaukakin sarki ya ƙara mu wannan gari albarka allah kuma ka zaunar da ƙasashenmu lafiya don tsarkin sunayensa abin da aka nemi a yi karatu a kan shi a wannan dare abin da ya shafi wato matsalar shaye-shaye da kuma wato banga ta siyasa Asalin farko ya kamata mu fahimci dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki shugabanni ya sanya su mutane uku a wannan rayuwar su ake girmama duk wanda ba su ba za ka ga biyayya yake ga waɗannan na farko akwai mai kuɗi mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi arziki a tsarin Allah bai tsara ba cewa kowa sai ya zama mai kuɗi walau ba saka Allah rizqa da ibadihi Allah haka yake labagau fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da Allah ya shimfida arziki ga kowa ya zama mai kuɗi to da tsarin zaman duniyar ma ba ma zai yi ba lalacewa za ta yi shi yasa Allah yake wa in min shay'in illa indana khaza'iluhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kowane irin abu taskarsa wajen mu ba ma saukar da shi sai gwargwadon yadda ya kamata mu saukar da shi wannan ya sa lokacin da kafiran makka suka kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce masa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa idan Allah yana so su bi dan sakon da ya aiko aikowa ya san a makka ga wani babban mai kudi ana ce masa wali da bunu mugira. a ƙa'ifa kuma ga urwatu bin mas'ud as-saqafi shi wali da bunu mugira saboda kudin shi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a cikin suratul qalam da ya ce wa annabi wala tuti kullu hallafin mahin hammazin mashya'in binami manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika zanyu sai ce an kana zamali saboda yana ganin yana da kuɗi sannan yana da manyaya kuma kuɗin nasa ya kai kuɗi shi yasa Allah yake an kana zamalin wa bane sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa zarni wa man khalaqatu wahida ka kyale ni da wanda na halicce shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda na shimfiɗa masa dukiya wa banina shuhuda ga manyan 'ya'yan da duk wata position a gwamnati ba za ta juya ba sai da su sannan wa mahattu lahu tamhida Allah ce na shimfiɗa masa kuɗi shimfiɗa sun mai yadda wa an azib amma kalla innahu kana li ayatina anida to shi yasa da suka faɗi wannan magana da Allah zai ba su amsa sai ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbika rahamar ubangiji su suke raba amsa ba su bane Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muka raba ta a ƙarin rayuwar duniya da haka ya zama wa rafa'ana ba'dahum ba ba'din darajat Allah ya ɗauki wasu ya ɗora a saman wasu a wani wajen ya faɗa da ya ce ya ɗauki wasu ya ɗora saman wasu sai ya ce kun fi ma a taku. Don Allah ya muku jarrabawa cikin abin da ya baku ba wai da yi wannan tsarin yadda a ba'dhum ba'dan sukuriya saboda wasu su riki wasu su yi musu aiki ba wai don kai da ake wa aiki wanda ke maka aiki matsayinka a wajen Allah ya fi nashi ba a al'ibratu an yi al-mar'u taqiyan fid dunya abinda ake lura da shi mutum ya zama yana da tsoron Allah ba a cewa ga dukkan mutumin da yake da wadata ne sai yake da Allah kamar yadda ba a cewa ga dukkan mutumin da yake bashi da wadata kusa yake da Allah al'ibrata kawai shi ne an yi al-mar'u taqiyan fi duniya to shi yasa Allah madaukakin sarki idan aka je alƙiyama ya kira ta yace khafidatur rafi'a za ta ɗaga daga darajar wasu mutane kuma za ta yi kasar da wasu akwai wanda kake ganin shi ba kowa bane a rayuwar duniya kuma a wajen Allah wata tsiya ne akwai wanda kake ganin shi wata tsiya ne a nan amma a wajen Allah shi ba kowa bane sai an je alƙiyama ta nuna to wannan shine kasan farko kaso na biyu akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi sannan kai kaso na uku wanda Allah ya ba su mulki in ba ka cikin wa'annan kategori ɗin ɓangaren masu karatu da ɓangaren masu mulki ko ɓangaren masu kuɗi to dukkan ɓangarori na rayuwar mutane bi yake ga wa'annan abubuwan guda uku shi yasa duk wanda Allah ya ba shi dama ta mulki ko dama ta kuɗi ko dama ta ilimi bai aiwatar da ita inda Allah subhanahu wata'ala yake so ba to a lahira kuma ya fi kowa fuskantar matsala shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ishara a cikin suratu sa lokacin da rikici ya faru tsakanin wasu mutane guda biyu wanda suka zo wasu malamai suka ce da siga ta mala'iku don su jarrabi annabi dawo Allah ya faɗa mana cikin suratu sa da yake to hal ataka naba'ul khasmi labarin masu husuma mutum biyu ya zama ka itta sawwarul mihra sanda suka tsallaka masallaci ko katanga suka shigo wajen annabi dawo kalmar mihrab tana ɗaukar masallaci sannan idan a gida ne wani waje da ka ware kake zaunawa don ka bauta ma Allah ana ce masa mihrab wannan wajen da annabi dawo da ya ware don ya zauna ya bauta ma Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ita sauwarul mihira sanda suka haura katanga suka tsallako suka samu annabi da a wannan wani fafazi aminu sai ya firgita saboda ya ga mutane ta inda suka shigo bai kamata su shigo ta nan ba nan bai kamata su shigo ta wannan lokacin ba da suka gane ya firgita suka ce masa qalu la takhaf karka ji tsoro khasmani baga ba aduna ala ba'd masu husuma ne mutane guda biyu sashi ɗaya ya zalunci ɗaya fa hakum bainana bil haqqi kai hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushtit kada ka tsananta mana wa hadina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici Ɗayan ya fara bayani cewa inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja wannan dan uwan nawa yana da akuya ko tinkiya guda 99 waliya na'ajatin wahida ni kuma ina da kwaya daya faqala akfilniha yace kuma lalle sai na bashi kwaya dayan tawa ya hada da nashi 99 sun zama 100 sannan wa'azzani da ta ya gallabe ni wajen magana ya takura mu annabi dawo da ya ji na wannan ya kamata ya saurari na kun san yadda dan adam yake kawai sai hankalinsa ya tashi ya ga wani irin rashin imani mutumin da yake da cin akuya ko tinkiya guda da tara. ya kamata mai kwaya ɗaya ka ɗibo tara ka bashi ne ya haɗa shi na su zama goma amma kai da kake da da tara. ka riƙe kuma ƙwaya ɗaya da ya rage ka a tafo sai ya baka ka haɗa da naka sun zama guda ɗari sai hankalin annabi dawo da sai ya tashi yana jin haka kawai sai ya ce bala maka bi su'ali na ajataka ila ni aji ya zalunce ka ta hanyar ya takura maka sai ka ɗauki abin da ya rage naka ƙwaya ɗaya ka haɗa ka bashi ya zama guda ɗari da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana basharun ni mutum yace wa innakum taktasimuna ilayya kukan yi jayayya da gardama ku taso ku taho wajena annabi ya ce fala alla alhana ba'dakum bi hujjatihi min ba'd a iya zuwa ayi dikici kaga mutumin da yake bai da gaskiya amma ya fi iya bayani mutumin da ba shi yake da gaskiya ba amma yana da matsala wajen bayani wannan yasa shari'ar musulunci ta ba da dama na wajen aikin lauyanci akwai mutumin da wani lokaci haƙƙinsa ne amma ya gajiya wajen ya iya yin bayani to in an samu wanda shi zai iya yin bayani sai ya karɓo masa haƙƙinsa akwai mutumin da ba shi bane yake da gaskiya amma duk sanda ka ba shi dama ya magana wallahi haƙƙin da ba nashi ba sai ya zama nashi to shi yasa annabi ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda rikici ya taso kuka zo wajena ya yi bayani ne tsammanin shi yake da gaskiya na ɗauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi annabi ya ce wallahi ya sani garwashin wuta ya karɓa haka annabi ya ce ta shi yasa annabi dawuda da ya ji na ɗayan ya kamata ya sauranin ɗayan kawai sai hankalinsa ya tashi sai ya ce laƙadu maka bisu a ali na ajiyatuka ila ni aji sai ya ce wa inna kafiran min kula da yawa daga cikin mutanen da nama hurɗa take haɗawa sai ya ce laye bugi zuhun ala ne. sashe su ya zalunci sashe mai gida da yara shi wannan ya zalunci wannan mata da mijinta wannan ya zalunci wannan ko shugaba da wayan da ake shugabanta wannan ya zalunci wannan shugabanni suna da haƙƙi akan al'umma al'umma tana da haƙƙi akan shugabanni amma ma al'asafi shadi galibinmu mun san haƙƙin da ya ratayo a wuyan namu ga shugabannin amma ba mu ɗauka cewa ba idan shugabanni na shugabantar musu suna da haƙƙi a kanmu za ka samu haka rayuwar take tafiya to in ka za an haɗu za a yi mu'amala wani bai cutar wani wani bai shiga haƙƙin wani Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma sai wanda suka yi imani suka aiki mai kyau kuma ɗan kaɗan ne to a lokacin ne Allah ya ce wa banna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana annabi Dawudu ya tabbatar da cewa abinda Allah ya turo masa jarrabawa ce da haka ya faɗi yana mai ainihin wato ƙanƙan da kai zuwa ga Allah yana mai komawa zuwa gare shi a wannan lokacin sai Allah ya kira shi ya ce masa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ni ne na sanya ka khalifa a doron ƙasa ta hanyar ka wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na wala tattabi ahwa kada ka bi san zuciya son zuciya sai ya batar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya zamanto asasin kowane shugabanci a duniya wajen zaman sa lafiya shine adalci sannan foundation na rugujewarsa shine idan ya gina akan rashin adalci sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ainihin wato ruguza shi to da aka ta ɓangaren abin da ya shafi harka ta maganar siyasa ta banga da aka yi magana kalmar siyasa asalinta ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci kamar yadda akwai tarin turin kalmomin irin waɗannan za ka samu asali ba hausa ba ne bahaushe ya hausantar da su suka koma hausa da haka abin da siyasa take nufi shine shugabanci da kuma tsayuwa da wato gyara abin da yake na maslaha ne akan harkar shugabanci saboda daga sasa ya su su siyasatan ne kamar yadda wani malami ke cewa a fadan na da faidan fa a'mala sa'adatan sai ce fa sasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan fa ya habbaza minhu liman sha'a umdatan imaman da bad'an wa audatan bihi yuktamu zikirul jamilu wa yubda'u sallallahu alaihi wa wa sallama sannan yaje can wani wani yace faqad sata insal khalqa durran wa jinnahu annabi ya shugabanci mutane da aljanu gabaki daya sai yace a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha ka kalla da kyau zaka gane cewa kamar annabi muhammad ba a yi irin shi ba kuma ba za a ƙara yin irin shi ba har duniya ta nade don haka ya zamanto kalma ce ta hausa ta larabci ba haushi hausantar da ita kamar yadda kalman katifa daga alkatifa ne kawai ba haushi sai ya ce katifa kawai sai ya hausantar da ita to irin waɗannan suna da yawa akwai siyasa ta musulunci akan wannan shekul islam bin taimiyya ya rubuta a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iya sannan ibn al-qayyim yana da littafi da ya rubuta akan haka hatta shehu abdullahi Gwandu yana da littattafai da ya rubuta da ɗan shehu usman muhammad bello akan siyasa ta musulunci amma yau al'amari ya canja da an ce ga ɗan siyasa to abin da ake ɗauka ga wani ƙasar gumin mayaudari ba haka bane wanda zai faɗi magana ba zai cika ba ya ƙarya kai zai yi alkawari ba zai cika ba yaudara da ha'inci su ne galibin mafi yawancin rasu don ka da kace ga ɗan siyasa a yanzu sai kaɗan daga cikinsu don ko a ina ba a rasa na Allah wanda za su yi maka magana gaskiya za su faɗa ma za su yi ma alkawari ba za su saɓa ma ba sannan ba za su yaudare ka ba kai da su abin da zai yi a kan shi za ku kulle yarjejeniya wanda ba zai yi ba za su ɗaukar maka ba wannan kaɗan ne daga cikinsu sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da ainihin wato rahama to a ƙarƙashin wannan matasa kowace al'umma idan kana so ka gane cewa mustaqbal ɗinta yana da kyau ka kalli matasanta da kaga matasan tana da makoma mai kyau to al'umma tana da mustaqbal mai kyau bayan an rubuta daular musulunci a nan wacce su shehu usmanu suka kafa turawan mulkin mallaka akwai baturan da suka zo wucewa ta wajen wani tafsiri suka ga mai tafsirin tsoho mai jan bakin tsoho kowa ya nemo irin rafkekin gilashin nan irin fido aljanin taya din nan ansa da kyar ake ganin bakin waɗanda ake wa tafsirin tsofaffi kawai sai koma gefe yana dariya saboda ya san mai jan bakin tsoho mai tafsirin tsoho wanda ake wa tafsirin tsofaffi to kafin al'umma ta farfado da wahala amma inda mai tafsirin tsoho ne mai jan tafsirin tsoho amma masu sauraron tafsirin samari ne to ba da daɗewa ba da tsohon ya kai wanda zai biyo bayan tsohon matashi yanzu ku da muka je kwanan nan galibi cikin kaso ɗari na dilli mamansu na masallatan juma'a kaso tamanin da wani abu duk matasa ne wallahi kaga wannan ke nuna maka al'ummar tana da mustaqbal mai kyau nan gaba amma da ka zo harkar addini ka gaba matasa bane to shikenan sai dai da hali da haka in ana so a gane makoman al'umma zai yi kyau matasanta ake kallo shi yasa babu lokaci mafi tsada a rayuwar ɗan adam kamar shekarunsa daga lokacin da ya taso na yarinta zuwa samartaka shine lokaci mafi tsada da haka abdullahi dan mas'udi ya faɗa yake cewa alkhairu kulluhu fi shafa alheri a rayuwar dan adam ka baki ɗaya yana cikin shekaru na samartaka idan karatun boko kake so kai daga shekara sha takwas zuwa shekara arba'in ba kai ba sai bayan shekara arba'in sannan ka je ka shiga firamare kuma kana so ka yi daktarin yaushe karatun zai idan karatun addini ne baka iya alifin ba'un ta'un ba sai bayan shekara arba'in ka je ka fara koyon alifin ba'un ta'un a lokacin kake so ka zama babban malamin da duniya za ta ji lokaci ya ƙure ko bai ƙure ba lokaci ya riga ya ƙure wannan shi yasa da ya ce alkhairu kulluhu fi shabab rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya alherinta yana cikin shekaru na samartaka shi yasa za mu ga alƙur'ani da ya tashi ba da labarin ashabul kafi am hasimta anna ashabul kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba sai yake id awal fitiyatu ila kun ga fitiya wasu samari dan haka bambanci malamai suka ce tsakanin wannan kalma ta fitiya da abin da ke zuwa cikin suratu yusufa wa lifiyanihim suka ce wancan makami ne na bauta wannan kuma makami ne na girmama shi yasa a suratu yusuf wa'ancan ake ce musu fitiyan wa'annan a ce musu fitiya wasu irin samari dan haka Allah yake cewa am hasibta anna ashabal kafi war raqim kanu min ayatina ajaba sai yace id awal fitiyatu ila al kafi fa rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada shi yasa idan ka ba Allah subhanahu wata'ala wallahi wajen da ake ganin kogo ne sai Allah ya a shi in ka ƙi bin Allah gurin da ake ganin fada ce ta mulki sai Allah ya kuntata shi gare ka shi yasa kake ganin yanzu ka ga bature duk kowane irin ci gaba na rayuwa an samu amma wani ya rasa abin da zai kwantar mai da hankali ya fito yana yawo a titi tsirara da sunan yanci rayuwar ta koma da shi da dabba ba bambanci kwanan nan ba da daɗewa ba kun ga wani da ya je biya dalolin makudan kuɗi yana so a mayar da fuskarsa sa takari ƙwarai da wanda suke bibiyar social network sun ga wannan dalolin kuɗi ya biya ya ce yana so a cire fuskarsa in ji a yi a sa masa fuskar kari kuma haka haka so da duk abin da zai kwantar mai da hankali ya rasa ba shi yasa Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kafir fa Rabba na atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allah ya ce fa ala adanihim fil kafi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada sai yace nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wasu irin samari ne suka yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shirya ina nan da lakta a Kaduna in na koma ta kwana biyar mai takin yadda mutum zai tsira daga fitina guda biyar a cikin suratul kafi akwai fitnatud dini fitina ta addini idan kana so ka tsira daga gare ta sai kayi koyi da waɗannan samarin da Allah ya bada labarin su a cikin suratul kabi shi yasa za ku ga Allah yana gama ba annabi labarin su sai dai ya ce masa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا ذاك وإن متى سنسند سكميكي الله يتي إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شرنا وإن سمارين سمكي بقاتا ينزو وإن لا سميكي أقوى نغري ستي بند القرآن لسنر النبي محمد ba abin da ya kamata al'umma ta rayu a kansu su kira mutane zuwa ga wannan wannan amfani da su da suka yi wannan yasa sanda aka kawo musu farmaki ana neman a kashe su Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su ya kai su kogo sai da suka yi shekara ɗari uku da tara kuma Allah ya ba da labarin ta wani ƙallibuhum za ta yamini wa za ta shila mu muke jujjuya su daga nan ne likitoci yanzu suka gano cewa ƙarƙashin wani kallibuhum za ta yami wa za ta shimali za ka ga idan mutum yana da ciwon paralysis dole za ka ga duk bayan kowane lokaci ana jujjuya shi bayan kowane lokaci ana jujjuya shi to ba su ba wa'annan samarin ku kalli kare yana daga cikin dabba mafiya ƙasƙanci amma saboda ya yi mujawara da wasu matasa na kirki sai da Allah ya ambaci karensu a ƙur'ani Allah ya ce wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasi law ittala'ata alaihim law laita minhum firara wala milukta minhum ruɓa. to idan kare yayi musahaba yayi abokantaka da wasu mutane na kirki samari matasa amma Allah sai da ya ambace shi a ƙur'ani, ka faɗa min yadda kana matashi ya zamanto abokanka matasa mutanen kirki ne Allah zai manta rayuwarka ya bata bai taɓa wa. a wannan shekarun ne na yarinta Allah ya ce ma annabi ya haya ya haya khudul kitaba ka kama littafin Allah ka rike da ƙarfi Allah ya ce wa atinahu al mun ba shi hukunci tun yana dan ƙarami annabi Ibrahim da Allah madaukakin sarki ya ba da labarin shi a cikin suratul an'am tun daga wa iz qala ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya faɗa wato har zuwa inda Allah yake ta wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al muqinin falamma janna alayhi al layl ra'aka kama qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afil falamma ra'a al qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi adh falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni wadda hiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan wama ana min al mushriki Allah yace wa hajjahu qawmu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a wasi'a rabbi kull shay'in ilman afala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi Malam lam yunzil bihi alaykum فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يأتي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم أولا gogwar mai da ya ce Allah ya ambace ta cikin suratul anbiya cewa yana matashi ne saboda lokacin da ya karya gumakan ne suka ce qalu sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim sanda aka yi kokarin kona shi yana matashi ne suka ce mun ci wani matashi wannan yasa da annabi ibrahim ya amfani da shekarunsa na samartaka shi kadai Allah ya kira shi ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi qanitan lillahi inna ibrahim kana umma shi kadai umma ne sannan wannan amfani da yi da shekarunsa na samartaka yasa daga kai shi Allah ya sanya tsari cewa duk wani annabi da zai aiko sai ta zo da asali shi yasa da ya gama jero annabawan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu kun ga saboda kafin annabi ibrahim ya zo wa min zurriyyatihi dauda wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kadhalika najzil musin wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa Yunusa wa lutan wa kullum faddalna alal alamin da haka aka ce wa annabi fa bi annabi ya koyi da shirye waɗannan annaban saboda shi yasa shi yasa annabi da kanshi yake faɗa yace ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar babana annabi ibrahim da haka abdullahi dan mas'ud yace shekaru na alheri ga baki daya a rayuwar dan adam suna cikin shekaru na samartaka wanda duk ya bari wayannan shekarun suka kubuce masa bai yi amfani da su inda ya dace ba wallahi zai yi da na sanin da kuma babu lokacin da zai dawo gyara al-imam hatim al-asam wanda Allah ya hore masa iya magana saboda iya magana sa ake ce masa luqmanu hadhihi al-umma yana faɗa yana cewa abubuwa guda hudu suna da kimar da ba wanda ke sanin suna da kima sai idan abu guda hudu ya same shi yace na farko ba ka sanin rayuwa tana da kima sai ran da mutuwa ta zo maka ɗaya ya ce ba ka sanin zaman lafiya yana da daɗi sai ran da kuka shiga tashin hankali aiwa ma ƙomi lutsin minkum bi ba'i sannan ya ce ba ka sanin ita kanta lafiyar jiki tana da amfani sai ran da lafiya ya zo maka rashin lafiya haka ya ce ba za ka san samartaka na da kima ba sai ran da tsufa ya zo maka kuma ba ka da ikon in ka tsufa a dawo da kai matashi ba a yi ni'ima ce da in ta riga ta kubuce to ba a dawowa da mutum ita a dawo baya a ce wai ka cike wannan gibin da ka rasa shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya faɗa yake cewa mutum idan ya tsaya gaban Allah ba zai matsa nan da can ba sai Allah ya tambaye shi an shababi fi ma ablahu sanda kake matashi kake saurayi a ina samartakan ya tafi kuma yanzu Allah ya ce balil insanu ala nafsihi duk wanda yake matashi ne idan addinin Allah yake ba gudunmawa da yarantarsa kafi kowa sani in kuwa a wajen shirme ne kafi kowa sani yanzu? بل الانسان على نفسه بسيطه to sanin ƙimar wannan ne yasa kuke gani da makiya addini na duniya da koma wani irin mutum ba waɗanda kullum ake ƙoƙarin a ribaci rayuwarsu idan mutanen kirki ne su ɗora ta akan hanyar alheri don ta amfanar da al'umma in na banza ne su ɗora ta akan hanyar banza don su cutar da al'umma kamar samari saboda duk abin da yake na hatsari da rigima ba wanda ke iya kutsa masa sai matasa shi yasa bangar siyasa ba ta yiwa sai da matasa har harka kayan shaye-shaye matasa menene matasa menene matasa to abin bakin ciki wayanda suke amfani da yaran nan abu ɗaya ne zuwa biyu kuma zan faɗe shi a ƙarshen karatu don haka dukkan ɗan siyasan da bai kallon mustaqbal na wannan al'ummar da wa'annan tarin turin matasa bukatar sai yake kallo to idan zai shiryu Allah ka shirye shi in ba zai shiryu ba ai kuna ganin yanzu sakamakon kai ka zo ka ruguza rayuwar 'ya'yan wasu saboda bukatar ka daga ƙarshe ka ɗauki 'ya'yanka ko wani yana amerika ka tura shi karatu ko ingila ko ina ne ko ina ne daga ƙarshe sai Allah shi kuma ya jarraba ɗan naka da lalacewar da ta ku lalacewar da yaran mutane suka yi saboda hanyar da ka saka su shi yasa sai ka samu galibi in sun je can ba sa iya karatu a hours yaro yana kan intanet duk dare da ka tura masa sako kurum sai ya dawo ma da amsa saboda ba karatu yake ba ba karatu yake ba da haka wannan yana daga ciki abin da ya shafi hatsari na kayan maye saboda yanayi na lokaci abubuwa ne kamar haka mun san cewa littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan giya alkamar kuma a yare na larabci wato ismun ne sharabi wanda yake ma'aruf sananne wannan da an riƙo ta ne daga ka'un sai mimun sai ra'un shine khamara allati tadullu ala taghtiyati wal mukhalafatu fi sitir wacce take nuna duk sanda aka da kalman khamara tana nune wato rufe abu da kuma cakuɗuwar abin da yake a boye shi yasa ana kiran kamur da kamur ne a larabci saboda li'anna ta takamarul akala, saboda tana cakuɗuwa da hankali ta ya matsa haƙƙi ne akan shugabanni yana daga cikin abin da Allah su ya tambaye su dukkan gwamnati wajibi ne akan ta tsarewa mutane abu biyar shine karanci yana daga ciki abin da ya sa Allah ke aiko annabawa da addini na farko tsarewa mutane addininsu wannan haƙƙi ne na shugabanni shi yasa kullum muke faɗawa 'yan siyasa su daina kallon cewa wai ana gwamnati ce ta siyasa kowa yana da abin da yana da inci abin da ya ga dama a'a ƙarya ne wasu dai suna da ikon su abin da suka ga dama ita gwamnati wani abu ko doka ta bayar abu in ya taɓa ra'ayinta tattaka ka za ta yi ba ruwanka ba ruwanta to abu na farko ku yi la'akari da dukkan ɗan siyasan da ya tafi yana ɗan siyasa ya zamanto siyasar ba ita ba ce intanet ɗinsa na farko addininsa shine intanet ɗinsa na farko shi yasa kake gani yanzu sai a taho wai a majalisa ana ƙoƙarin yin musadama da littafin Allah ta kai tsaye amma wanda suke tashi su yi magana ɗan kaɗan ne kuma musulman suna da wakilci a ciki sai ya samu wani mara mutunci sai ya zo majalisa wai ya kawo moshin ya kamata majalusa ta duba wai maganan da Allah ya ce Allahu fi auladikum lidhakari misl hadd unsayni wannan tsarin ba daidai bane ta za a ce wai a raujar da gado a ba mace kaso ɗaya namiji a bashi kaso biyu shi fa mai maganan ba mamaki shi an raba a gidansu ya riga ya karbi ya kashe nashi amma wai sai yanzu ya gano cewa wai ba daidai bane ya ɗauko motion ya kawo majalisa sannan miskini bai sani ba bai karanta addini ba a tsarin rabon gado a wannan matakin da Allah ya faɗa mataki ne na nasaba ba kowane mataki bane ake rabon gado a ba mace da zakar misal hazul unsay wani lokaci mace takan mutu a batta da ‘yan uwa na nasaba in babanta ne ya mutu wani lokaci mace takan mutu ya zamanto uwa ce wato ɗanta ne ya rasu ita uwa ce wani lokaci mace akan mutu ya zamanto mijinta ne ya mutu ita mata ce to a mataki na in uwa ce da mataki na ya ce nan ba da zakar misul haddul unsa na ake ba a mataki na nasaba ne in uba ya mutu ita ya ce a nan ne ake da zakar misul haddul mai amma saboda wasu to sai mutum ya ɗauko irin wannan motion ɗin sai ya zo majalisa da shi wa ya kamata a tattauna sannan ga musulmi ga wakilan musulmi a wajen wani yana jin ana tattauna ko ƙala ba zai iya ba wani ma wanda zai ɗauko motion ɗin asali ya zo da shi musulmi ne to abu na farko tsarewa mutane addininsu saboda shi Allah ya aiko annabawa saboda shi aka shar'anta jihadi idan kuna so ku bauta ma Allah wani ya miƙe duk wata hanya da za a bi dan a samu maslaha ba ta yi ba ba yadda za a yi a iya bauta ma Allah sai ya tafi to dole ran ya tafi dan a bauta ma Allah a bayan ƙasa mataki na biyu shine dan a tsare rayukan mutane shi yasa Allah ya shar'anta kisasi yace in wani ya kashe wani a kama shi a kashe walakum fil qisasi hayatun haka Allah ya ce ya ulil albab in wani ya kama wani a kamo shi a kashe saboda a zauna lafiya mataki na uku saboda shi Allah madaukakin sharhi ya shar'anta ainihin wato dan a tsarewa mutane wato dukiyarsu sai aka shar'anta abin da ya shafi haddi na sata ka kalli ji yadda ɗan adam yake da kima da Allah ya ce wal karramna bani adama amma yanzu da zaka je ka ɗauki wannan wayar idan kuɗinta ya kai rubu dinari ba bisa ƙa'ida ba hannunka sai a yanke ta saboda a tsara dukiyar mutane sannan yana daga ciki dan a tsare nasar dangantaka shi yasa ya shar'anta haddi na zina ya kuma kulle kofofinta sannan kuma akwai hibzul il tsare mutuncin mutane sannan yana daga ciki tsare hankulan mutane ni'ima ce daga cikin ni'imomi bayan Allah ya yi ka mutum ɗaya ya yi ka musulmi biyu ya saukan maka da littafi da turo manzo uku to yana daga cikin ni'ima mafi girma a doron ƙasa Allah ya baka hankali shi yasa ka karanta nassoshi a Qur'ani sama da kusan ɗari idan Allah ya magana zai ce inna fi zalika la'ayatin liulin nuha a cikin wannan akwai abin lura da ma'abuta hankali zai ke cewa wata zawadu fa inna khairu zadi taqwa taquni ya ulil alba ya kuma abuta hankali idan ba hankalin kiyaya za a yi tunani Allah zai ce la'allakum taqiluna la'allakum tatafakkaruna dan ku yi hankali dan ku tunani to wannan hankalin duk abin da zai bayu zuwa ga alalata shi haƙƙi ne akan shugabanni su tsare shi kuma Allah madaukakin sarki wallahi tallahi sai ya tambaye su akan wannan nauyin da ya ɗora musu to don haka shi yasa za ku ga musulunci da ya tashi sai ya haramta shan kayan maye saboda hatsarin shan kayan maye ƙur'ani da ya sauka a shekara ashirin da uku sai da ya ɗauki mataki hudu kafin ya haramta giya Allah maɗaukakin sarki mataki na farko a cikin suratun nahari ce wa min samaratin nakhili tattakhiduna minhu sakaran sai ce wa rizqan hasana shi ta ɓangaren bayan Allah sai ke sakaran amma ta ɗaya ɓangaren sai ce wa rizqin hasana da haka ba a ce ma kayan maye eh, sakaran hasanan ba saboda ba wani maye da yake da kyau babu shi mataki na biyu da aka zo makka madina Allah ya ce yas'alunaka anil khamr wal maisir sai ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka ma za yunfiqun har zuwa ƙarshen aya wasu daga nan suka daina tunda nassi bai sauka ba ƙarara wasu suka ci gaba har sai da Allah ya saukar da ya ayyuhan ladina mataki na biyu ya ayyuhan na uku la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna saboda balarabi da kake gani a wancan lokacin yana muhimman tafiya shi yasa qur'ani bai daina sauka ba sai da ya ba su labari cewa aljanna akwai giya masalul jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu anharun min khamrin akwai giya aka Allah madaukakin sarki ya bada labari a aljanna to wannan shine mataki na hudu Allah ya ce ya ayyuhal amanu innamal khamru wal maisir Allah ya ce giya da tata da karan kiba wanda suke amfani da shi wajen canfa canfansu wal azlam da gumaka Allah sai ce rijisun min amali shaitan buhu ku nisance shi la'allakum tuflihun ko za ku rabauta Allah ya ce inna ma yuridu shaitan an yuti a bainakum al-adawatu wal baghda fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikri salati wa yasuddakum an dhikri Allah wa an as-salah sai yace fa hal antum muntahun shin ba za ku hana ba wannan fa hal antum muntahun jumla ce istifhamiya da ma'anan umarni fa hal antum muntahun da ma'anan intahu kawai ku hanu ku bari in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne matakin da ainihin wato littafin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka. hadisai da dama sun zo annabi yi bayani dangane da haramcin shan kayan maye ya ce kullu muskirin haram da haka idan kana maganan kayan maye wani abin da yake taƙaitawa kullum in ka ce giya to giyar da kamfanin nuka suke ita kawai ke kallo duk wani abu da za a yi amfani da shi a shaye ya matsa hankalin ɗan adam to ya shiga cikin khamr domin duk ɗalibin da ya san usulul fiƙi ya san kullu ita ce uwa a babi na umumi sannan gayan ga kullu sannan aka kawo nakira ta bugi kullu kullu muskilin haramun duk abin da zai samaye in ji annabi ya ce haramun ne sannan duk abin da ke samaye sunan giya a shari'ar musulunci sunan giya a shari'ar musulunci to don haka hadisai da dama annabi ya yi tsoratarwa ba a taɓa samun abu guda goma a jere ba da annabi ya tsine musu albarka sai kayan mai annabi ya ce Allah ya tsine mu motar da ta ɗauko kayan da ya dako da ɗan dakon da ya ɗauko da inda aka ɗora da wanda ya je siyowa abu guda goma a jere sai da annabi ya tsine musu albarka saboda munin da kayan maye yake da shi yanzu galibin fa wasu harka na ta'addanci da ake zaka ga waɗanda suke walla ba sa iya yi cikin hankalinsu amma in sun sha kayan maye yana yiwa ko bai yiwa yana yiwa saboda munin da kayan maye yake da shi to shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa annabi ya ce ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli shar ku nisanci kayan maye annabi ya ce wallahi shan kayan maye mabuɗi ne na dukkan kowane irin sharri idan al'umma tana shan kayan maye akwai abubuwa da za su yawa cikin ta haka na farko akwai bin san zuciya ɗaya akwai al'isra banna banna ta jiki da banna ta dukiya da ka ga in kana aboki da ɗan shan kayan maye idan kana jin yunwa kana da bukata ba zai iya ɗaukar kuɗin ya baka ba amma yadda ku je ku sha kayan maye zai iya kashe ninkin kuɗin akwai banna ta dukiya sannan akwai keta alfarmar Allah sannan akwai almubazzaranci sannan akwai sabo sannan shan kayan maye yana haifar da cata sannan akwai bijire ma dokar Allah sannan akwai at-tafriq wal ifrat abinda Allah ya ce ayi aqi wanda ya ce kada ai kuma a zo ayi shi da yawa shan kayan maye yana sabbaba haka sannan akwai fasikanci akwai fajirci akwai bata da makamantansu idan al'umma Allah maɗaukakin sarki ya mata taufiki ta nisanci shan kayan maye da ka samu waɗannan abubuwan suna tabbata a cikinta akwai tsayuwa akan tafarkin Allah shine al-istiqama ta'azimul hurma girmama duk wani abu da ya cancanta a girmama shi quwwatul idrak ƙarfin riskar abu yanzu a kowane fakwalci da ake wani karatu mai muhimmanci mai tsada wallahi ba inda ka ga wanda yake dan shaye-shaye ne yana karatu zai yi ina mutumin da ya riga ya fara shan kwaya ka zo ka saka shi ka ce haddace maka qur'ani ta yaya za haddace yi in ka ɗauke shi ka tura shi karatun medicine ya rai karatun yi in ka tura shi karatun kana ya rai karatun yi kuma ku je ku bincika a jami'o'i a duk in kowane faculty da ake karatu mai tsada da aka samu duk wanda suke yin abin kirki na a zo a gani za ka samu ba masu shaye-shaye ba kuma da mutum in yana abin kirki daga ran da ya shiga harka shaye-shaye sai ka samu abin da yake siya lalace saboda mune shi sannan da'a biyayya musuluncin mutane da imaninsu da jin tsoron Allah da makamancin waɗannan al'amura ɗau. don haka a gurguji saboda yanayi na ainihin wato lokaci zan taƙaito akan wasu abubuwa na farko illar shan kayan maye illar shaye-shayen kayan maye malamai na tarbiyya da tarihi suna faɗa cewa abubuwa guda uku su ake gudu dangane da abin da ya shafi shan kayan maye na farko shigar mata harkar kayan shaye-shaye a nan da muka zo garin nan muka yi karatu a wancan masallacin za ku iya tuna malamin da ya ta'aliki yake faɗa yake ce akwai wata mata tana zuwa wajen matar shi shi bai sani ya ce kawai ya dai ji yanayin muryarta ya canza ba na mace ba ya ce sai daga baya matarsa take masa bayani ai wa muryar da kaji shaye-shaye take ya ce to shi ma banda Allah ya taimake shi tunda tana zuwa wajen matar shi bai sani ba da sai dai kawai waye gari ya ga ita ma matar tashi ta faɗa to kategori na farko da ake jin tsoron afkawarsu cikin harkar shaye-shaye akwai mata kuma yau mata sun shiga harka kayan shaye-shaye da yawa ba da daɗewa ba wata baiwa Allah ta ce an sace wani abu a gidan biki aka zo aka ce kowa sai an lalaba jaka shi don gano wannan abu sai ga shi da aka zo ana laliban jaka matan da ba a yi tsammani ba sai ga ƙwayoyi cikin jakukunansu shigar mata harka kayan shaye-shaye ɗaya sannan na biyu shigar ƙananan yara sannan na uku shigar matasa harkar kayan shaye-shaye kun ga waɗannan kaso guda ukun da sun shiga harkar shaye-shaye cikin al'umma mata ƙananan yara samari saboda ita mace ita ce uwa ba wani mutum a duniya da zai zama wani abu sai ya samu gudunmuwar wata mace ko mamashi ko yashi ko wace wacce yake da alaƙa da ita wallahi sai ya samu gudunmuwarta to da an lalata rayuwar mata an samu matsala sannan matasa su ne jigon rayuwa da umar da su ne za su maye gurabin waɗanda suke na gaba da tsoron da babu su akwai wani malamin ba da daɗewa ba shekarun ba yawa suke da shi ba lokacin yana mana karatu sai ce mana wannan karatun da kuke ku ɗauke shi da kyau kuma ku yi tuƙanin shi ya ce yanzu da nake yi ku kuna saurare na ce ba mamaki nan gaba Allah zai jarrabe ku ku za a saurara kuma kaga abin bai yi nisa ba to sannan ƙananan yara da suke tasowa da an lalata rayuwarsu shikenan komai ya lalace wato kayan maye suna da yawa a ƙasar hausa a yanzu na sha faɗarsu a gurare da dama wasu na cewa bai kamata a dinga faɗa ba saboda wani ta wannan hanyar zai fi ya ɗauka ya ci gaba da sha mu kuma ba don wannan manufan muke faɗa ba don a san su a guje su ne wanda kuma ya je ya je fara wannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye amma mu muna faɗa ne don a guje su a kuma kiyaye su cikin abin da ake sha akwai abin da suke ce masa ƙaras sannan akwai mara juwana sannan akwai bahanja akwai daja sannan akwai irmu sannan akwai indian hill sannan akwai kaya wannan duka tabar wiwi ce suke mata wannan sunan sannan akwai igbo sannan akwai stone akwai hashish akwai ganja akwai grass ds wannan duk wiwi ce suke ce mata wannan sunan ya danganta da istilahin gayun da ke wajen shi yasa idan kai bako ana cewa alal mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani in bako ya yazo wajenka in dalibin ilimi ne da ya kwana bi za ka ya fara neman ina ne majalisin karatu a unguwa ba sai ka faɗa mai ba shi da kanshi in ya dawo ba gan shi ba daga yana kake zai ce wallahi na dan bincika ne nan na akwai wani majalisi na yan uwa na je na kai ziyara ne wajen an yi karatu din in kuma dan ganye ne da yaro ba sai ka faɗa mai ga inda ake sai da ganye ba shi da kanshi za ka ga ya dawo da jan ido ya aka yi ba zai faɗa ma ba za ka iya fahimtar saƙon cewa da kanshi ya lalago ina wani jangule yake a nan iriya Yadi, kuma za ka samu iso isu ko bako ne da suna da zumunci abubuwan da ake yin amfani da su wajen sa kayan maye a cikin ƙasar hausa akwai burkutu da hatsi ake yin ta akwai bammi da ruwan kwafa ake yi sannan akwai kashin ƙadangare akwai wanda suke cin kashin ƙadangare don kawo su take su yi maye sannan akwai ‘ya'yan darbejiya sannan akwai zakami suna ce masa babba juji sannan akwai zurman sannan akwai bini da zugu sannan akwai bila wannan da ake yi ta wanki don a jika kaya su rugu wani dan bala'i shi zai jika sha bila ba sannan akwai lalle sai washi sannan akwai abin da ya shafi ruwan kwata akwai inda suke zuwa su tara inda ya kauri kaurin ruwan kwata ba wai shi mutum zai sha kawai yana so da siya bugu sai ya taki sannan akwai gunar shanu tana da mugun ɗaci amma haka mutum zai je ya cita don kawai yi mai sannan akwai takardar jarida akwai yadda suke sarrafa ta sannan akwai wato tulurin masai masai wannan akwai wanda suke budewa in ya kwana a rufe tulurin ya bige su don su caki sannan akwai yadda suke amfani da sai dawa sannan akwai kwado kwado wannan ruwan bayan kwaɗan wanda maciji yake sa ya samu dafi a wanda suke shan ruwan don kawai su yi timaye su bugu akwai igiyar kaba akwai maganin sauro na hayaki akwai omo akwai fiya-fiya wacce ban an sha mutuwa ake amma akwai wanda suka mayar da ita kayan maye akwai kalanzir akwai hodar gas akwai tokar taba sannan akwai kan ashana akwai kashin jaki wani ya ce wa ya isa <laughs> akwai kashin bera akwai shalishu shalishu wajen kala shida ne amma ɗaya ne kaɗai na asali ake yin fashi da shi wallahi guda biyar duk ana shigowa da su ƙasan nan kawai don su zama kayan mai kuma ka lura duk wanda ya lizinci shan shalushe su ya haukaci duk wanda ya lizinci shan shalushe su ya haukaci to cikin shalishan nan kala shida da ake shigowa da su ƙasan nan ƙwaya ɗaya ne kaɗai ake yin faci da shi fiyar ɗin duka ba na faci ba ne ana shigo da su ne don 'ya'yan mutane su kai su haukace kawai sannan akwai madarar kudaye. ni na san wanda yana shan madarar kudaye yana tsotsar abin tunda ita gas gatsin ake shaƙa ya kuskure ruwan ya shiga bakin shi bacci ya fashe shi ya haɗiya ya mutu akwai hodar iblis ko koken akwai gishirin lalle akwai fataleza takin zamani wannan akwai da suke sarrafa shi ya zama kayan mai sai ka ce shuka akwai gam akwai fakalin da kuma totolin wanda kun ga asali an yi su ne don maganin tari amma yanzu aka mayar da shi ya zama mai akwai guranin da dama ba za su siyar maka ba sai sun zo sai ka zo da takarda da gawa daga asibiti daga likita sannan nasu ba saboda haka in kai baka sani ba kana mura aka ce ka je gashi nan saboda sha suke yi oba kenan sai ya zama kayan maye saboda haka yanzu ko rashin lafiya ya kama wani naka wanda yake da alaka da wannan abin sai dai ka nemi wani solution din amma ka je ka ce a baka tattalin ko ko a yanzu nan sai ga wannan yana kallon wannan fa aka bala ba'dhum ala ba'di sai ga wannan ya fuskanci wannan wai to lafiya kuwa to wannan yana ciki abubuwa da haka illar shan kayan maye na farko akwai sanya buhuwa daya sannan akwai sa ruɗuwa bayan buhuwa sannan shiga hali matsananci na maye sannan sanya matasa wato sanya matsanancin bacci ka ga mutum ya kwanta tun da daddare ba zai tashi ba sai daren gobe sai ka ce ashabul kafi wal riƙi to wayannan hanyoyin a gurguje saboda lokaci su nake so in faɗa idan ana so a yi maganin wayannan harkar shasha idan na ga karfe tara ta yi na farko idan har ana so a yi maganin yana daga cikin matsalar shi shan kayan shaye rashin bin doka idan matasa na shashi a cikin al'umma duk abin da za ku sa a matsayin doka a shekara a sai sun keta shi sannan aikata miyagun laifuffuka shan kayan maye na kawo haka yanzu akwai wanda fa kwanaki da ya je ya sha kayan maye ya zo gidansu fa ya ɗauki takobi ba ƙwaya ce doki ma ƙwaya ɗaya ake bashi amma da ya tashi ya afa wajen goma shi kadai da haka ya dawo gida ya samu baban shi ya lafta mai sara da takobi ya samu mamashi ya lafta mata sana ya samu awakin gidan da tamaki sana da daure ba su ne kuma su ma lallata musu sana saboda ya sha kayan mai eh? ina ganin a nan gombe kun ji labarin wanda ya kashe mamashi da baban shi saboda ya sha kayan mai eh? to ka gani illar shan kayan mai da musifar shi cikin wannan al'umma yanzu ba na na yi tafsiri wannan shekarar da ta wuce a sakkwato hukuma wato nabdar da kanta ta turo min takarda ta ce mu ja hankali kuma wani abin ana ganin kamar intentionally da gangan ake shi don an ruguza rayuwar mutanen da suke arewacin najeriya saboda a gari kamar irin wannan na gashuwa za ka iya samun wanda ke siyar da kayan kwaya ba musulmi ba ne amma musulmi ne suke zuwa saboda haka in an siya na farko shi ya kuɗi na biyu al'ummar ku ta lalace shi ba shi da matsala wannan ne abin da ake samu a wasu guraren sannan kawo cikas ga duk wani aiki da za a idan raya ƙasa shan ƙwaya yana kawo ka cikin mutane sannan taɓarɓarewar tarbiyya yana kawo haka sannan shan kayan maye yana haifar da a samar da 'ya'yan da ba na halal Eh? yanzu kwanaki wani ya biyo wani layifa a kaduna da matarsa wallahi kawai yan shaye-shaye suka karɓi mata wai sun ara wai sun ara sai ka ce wata salula to wannan yana haifar da waɗannan matsalolin cikin al'ummu shan kayan maye amma tare da baƙin ciki mai tsanani galibin 'yan siyasa in ban ce maka duka ba galibin su babu ɗan siyasa da ba shi da waɗannan samari shi zai ɗauko kuɗi ya ba su a ce ga cin abinci gane kashewa sannan gane a tura su su kashe wanda za su kashe su saru wanda za su yi mai za su sara shi yasa cikin matakai na gyaran waɗannan abubuwan cikin al'umma dole matakin farko a samu wa'azi daga malamai akan illar shan kayan maye kuma wa'azin ya yawaita sannan abu na biyu a ƙarƙashin wannan a samu bayyanawa da yayatawa wajen faɗan hukuncin shan kayan maye a musulunci ga matsayinsu a shari'a ga nasoshin da annabi ya alkawari na kyacewa ga wanda yake shan kayan mayu sannan gudunmawar iyaye ana buƙatar ta domin galibi yanzu bahaushe a da yana da wata magana da yake cewa ka ƙina duniya ta so sannan ka so naka duniya ta yi da ka samu kai irin tarbiyyar da babanka yi ma ba irin wannan tarbiyyar kake mai ayanka ba akwai matsalolin da kana fuskantar su a da a matsayinka na mutum mahaifinka yana sane amma haka ya haƙura ya kau da kanka kan shi ba dan ko ba dan ka zama mutum amma sai mu yanzu ya zama, to muna kallon ƴaƴan muna fuskantar matsala maimakon mu yi haƙuri dan ta mai da su mutane su koyi rayuwa sai kowa ya ki sai nuna a tafau dan shi yake so idan yaron ka ya taso yana ƙarami ka yadda ya fuskanci wahala wasu dan ya zama mutum nan gaba to na rantsi da Allah in ka ki kukan shi yana karami in ya girma kai sai ka kai kuka yanzu ban sani ba kowa ku nan ku garin gashuwa amma ga iyayen mu nan yanzu da in aka ce unguwa ce sai ka samu akwai dattijan mutanen da ana ganin girman su duk dan da suka hukunta ta zauna kuma baban shi ba zai bibiya ba mai wane kai wani ma in dan shi yayi abu ka hukunta shi sai ya zo ya maka sallama ya ce ya zo ne maka godiya ne ya ji abin da wani ba daidai ba ka hukunta shi amma yanzu wani in ka taba mai dashi zai ma sallama ya ce to daga yau sai yana maka shedi ka kiya dan shi ba ka ake ba ce to yana maka shedi ka kiya dan shi shikenan kaga gobe duk bannar da zai kana ji kana kallo sai ka zara shi sai ka rabu da shi to wannan yana ciki sannan akwai gudun komowar ƙungiyoyi na sa kai akwai gudun da za su baya in akwai ƙungiya ungoku da kuka kafa ta kaza da ƙungiya ta kaza to a sosakin da suke wannan ƙungiyar akwai gudun da za ta taka wajen magance wa'annan matsalar sannan akwai ilimin koyar da sana'o'i tsakanin matasa wannan zai taimaka sannan samar da ayyukan yi ga matasa ɗin yana taimakawa wajen rage waɗannan matsalolin ne za ku yaron da na san shi mu in yana nan kullum sai an yi rigima da shi duk da shi ba shasha yake ba amma dai saboda yana zaune baya aikin komai da wuya rana ta fito ta faɗi ba a faɗa da shi ba amma tun da ya samu wani waje je yana yin wani abin shi kenan sai kai wata ma baka gan shi ba an daina ta da kura da shi yanzu sannan wato kakkafa ƙananan masana'antu a cikin gari irin wa'annan da kuma manyan biranen da suke da game da wa'annan yana taimaka sannan kuma wato baiwa hukumar da wato da take da alaƙa da ɗaukan mataki kan wannan cikakken yanci wajen hanawa da shigowa da ɗaukan matakin da ya dace akwai wani babban jami'in ɗan sanda na mokul ya ce mun an ɗauke shi an tura shi aiki ba zan faɗi sunan jihar ba amma dai a kudancin najeriya ne ya ce mun yana zuwa ba daɗewa sai ga irin manya-manyan nasu wani ya zo ha ofis shi da ya zo ha ofis ɗin shi suka gaisa ya ce masa akwai wasu kaya ne da ake kai masa wasu guri aikin da zai masa tun da babban mutum ne yana so ya ba da jami'an 'yan sanda na maful raka kayan a duk kowane sati ake kai kayan idan aka biya aka shiga aka kai kayan aka dawo kowane shiga shi za a bashi miliyan biyar sannan in mutum biyu ya bayar ƙanana tunda an ga 'yan sanda da kaki na yunifom da ID da komai sun kuka kaga ba wani jami'in tsaro a hanya da yake da iko ya tare su sai ya tambaye su wannan kayan mai ina aka fito ina za a da shi su kuma karanci dukkan wanda ya je wannan raki ya dawo a ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin a ba mutum dubu ɗari biyar sai ya ce to shi yana so zai amma fa sai ya san menene ya ce to wajen matsawa sai ya san ko menene ya ce daga ƙarshe da ya matsa ya ce shi kafin ya zo kujera wanda ya samu a kan kujerar shi haka ake da shi duk sati yana da wannan kuɗin shi zai ba da jami'ai a tafi ajiye a kai a dawo a shi harkar koken ake za a zo a ɗauki koken da kuma kulawar jami'an tsaro na gwamnati a je a kai a dawo tunda kuɗaɗe masu yawa ake samu shi yana da nashi shi yana da nashi ya ce da ya kama shi ya miƙawa hukumar da take da alaƙa da harkar shaye-shaye ya ce da aka ji wajen yana ji wasu na zage shi da yaren garin ba su san yana ji ba ana cewa wannan matsayaci ne kallon motoci ya zo yi garin nan wai matsayaci ne kallon motoci ya zo ya ce wallahi sun yi haka da mutumin nan ya kashe can ba a sati biyu ba ya ga ya fito ya ci gaba da harkokin shi an sake shi saboda haka wannan yana cikin matsalolin da ake fuskanta shirya tarurruka na ƙarawa juna ainihin wato seminoni ya zamanto alal akalla a ce a shekara ana samu kamar ko so daga mataki na lokal gamman zuwa mataki na jiha a kowane yanki don wayar da kan matasa dangane da hatsarin shan kayan maye sannan hukunta duk wanda aka samu yana da hannu wajen shigo da kayan maye cikin ƙasar sannan kuma wato shiga ƙungiyoyin lafiya cikin abu wannan zai taimaka sannan uwa uba idan ana so a hana yaɗuwar kayan maye to dole sai an hana banga siyasa to yanzu babban matsalar 'yan siyasan su suke ba musantuwa zai hana banga siyasan ba kuma siyasa ba ta yi sai da wa sai da banga in suna da matsala da kai su turo ma yara su sassare ka kuma wallahi akan kuɗin da bai taka kara kare ba Ga ku wanda akan dubu ɗari da biyu da hamsin sai su kai ka lahira ba abin da ya dame su na farko muna kira zuwa ga 'yan siyasa na faɗa ma malam albani ɗazu na ce galibi tun daga 2015 da aka yi zaɓe aka gama har yanzu bana maganin siyasa karatu kawai nake saboda hatsarinta da kuma yadda mutane suke ɗaukan abubuwa idan yanzu akwai matsala na yi faɗa shekaran biyu a program ɗin da ne a DITB na ce malamai su ji tsoron Allah na ce wannan gwamnati ta yi ƙoƙari a wasu ɓangarori to adalci shine in ka zo ka faɗi ƙoƙarinta inda ta yi inda kuma yake da matsaloli ka faɗi matsala amma yanzu bai yiwa wani yare na hankalin mutane ya ce wai duk najeriya zaman lafiya ake ko ina najeriya yanzu ana iya yin mai ana iya yin bacci wannan hankali ba zai ɗauki wannan ba amma ka yaba mata inda ta yi daidai inda ake da matsala ka faɗi matsala wannan shine adalci to akwai mutanenmu da dama ba sa bambance tsakanin adawa da kuma ga ɓanna gwamnati ta gyara wani duk lokacin da zaka ce ga ɓanna a gyara kawai sai ta ɗan adawa ne kuma adawan fa hakkar da kake mai karantar da addini sai lissa baka cikin yan adawa sai ce ɗan adawa ne to wannan yasa na ja baki na bincika yin magana akan harkar siyasa ba. amma magana ta ƙarshe wannan matsalar idan ana so a hana yaɗo kayan maye wayanda suke kan mukamai da rike da gwamnati na farko ba a dawwama ai kaman shekaran jiya ne aka yi taɓan 2015 yanzu saura kwana nawa saura kwana talatin ga baki ɗaya da wani abu a sake yin zaɓe mai wucewa ya wuce mai faɗuwa ya faɗi kuma aka tsarin Allah ya kuma wasu za su wuce kuma na nan idan Allah wasu sai sun faɗi to ka yi ƙoƙari ko da a siyasa ne kowane irin abu gwargwadon manufar da kake yin shi gwargwadon irin taimakon da Allah zai maka duniya da lahira abin da za ka yi shekara hudu ko shekara takwas kakka zo ka gina abin da zai cutar da al'umma cutar wadda ba shi da yankewa wayannan matasan da kuke yin amfani da su akan harkar banga siyasa ku ba su kuɗi ku ba su ƙwayoyuka su sha su haukace saboda buƙatar ku ku tuna kuna da yaya kuma cikin wayanda suke wayan abun ba wanda idan za a yi wannan abun yake ɗauko ɗan shi ya saka gaba ɗan ya jagorance su shi ya ɗauke ɗan shi ‘ya'yan wasu wa yake sawa to su ji tsoron Allah su bari idan ba haka ba ku wallahi alhaki zai ci gaba da munku ka ɗauki ɗanka ka je ka saka shi waje dan ya karatu kuma Allah ya jarrabe ka na rantsi da Allah karatun ba zai yi ba daga ƙarshe ya zo da lalace wadda ta fita ‘ya'yan mutane da ka lalata kuma muna gani gashi nan galibin su kana gani da zaran yaran su sun gama secondary school sun yaran sun fi karfin su juya su in ka ce mai ai ce ba zai ba in ka ce a bari ya ce ba zai bari ba aljaza'u min jinsil amal to su ji tsoron Allah su lura da wannan mu ɗauki ƙa'idar da annabi ya bayar cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to ni ban so ɗana ya shiga wannan harkar kai ba ka so to dan me zamu yadda da wannan ga 'ya'yan wasu kuma wasu ma da muke ɗauka a saka su cikin harkar nan musulmi ne bangare na biyu kukan ku matasan. ya kamata ku dawo ku yi ku karatun tanatsu da kuke cewa sai wani yayi kuma ba ta hanyar da ya dace ba idan shi yayi kai mai kai mai kai to kai tunanin rayuwa mai kyau yanzu kun ga kwanan nan rigingimin da ake a sakkwato duk in aka yi taron siyasa ba a tashi sai an kashe wasu ko shekaran jiya an je kamfe kafin a tashi sai da aka kashe mutum uku kuma duk irin wannan rigingimin in za a yi daga ƙarshe kan marasa ƙarfi yake ƙarewa su a kadiran mujirmi haɗin su suna can sama bala'in bai kaiwa kansu sannan za ku zo ku ƙaraci rigingiminku tsakanin ɗan jam'iyyawa ne ɗan jam'iyyawa ne sai an gama daga ƙarshe jam'iyyar da kuka yi rikici da shi a kanta sai ka ga ya fata kuma ya dawo cikinta ana yi ko bai ana yi to kai ko zama wawaye na gabaki ɗaya mutum ya yi ƙoƙari wai saboda duniyar wani shi ya ɓata tashi duniya ya ɓata tashi lahira yanzu kai kana kallon yadda ya ɗauki ɗan shi ya saka shi a makarantu najeriya yanzu idan ba wani tsari na allah ba abinda yan buɗe turawa suke ce mata gud fada ya sama ya faɗi ƙasa ya tsukuku to sun kasa ta gida uku ne masu kuɗi masu mulki sannan talakawa jari hujja a tsarin da yanzu aka taho da shi idan famalin ku masu mulki ne to so ake duk wanda zai tashi ya tashi a bai idan tsarin ku masu kuɗi ne duk wanda zai tashi so ake ya tashi a yawo kyas in ku famulin ku talakawa ne to duk wanda zai tashi a ya ibadiyar lazina amuru ake so ya tashi bari ba ku misali ku gane da kyau don shirin karka ɗauka wai a'a abin ba haka bane yanzu galibin wanda suke rike da mukamai a gwamnati a kowane irin matsayi da aka samu lokacin da suka yi karatu iyayensu ba su kashe musu ko sisi ba makarantun gwamnati su kai littafi kyauta ake ba su abinci kyauta sabulu kyauta mai kyauta kai har da kuɗin kashewa ma in ba su da kuɗin mota da waye kyauta ake musu haka ne kaso ɗari ne wanda suke rike da madafin iko sanda suka karatu a aljihun gwamnati suka yi karatu ba kusi shi amma yanzu tsakaninku da Allah an raba makarantun ko ba a raba ba masu kuɗi talakawa shi yasa nake faɗa cikin abin da na faɗa kwanan na ce idan gwamnati da gaske take gyara za ta harkar ilimi a wajen ɗan adam ta fi muhimmanci sama da abin da zai ci ta yadda gwamnati ta tattaushe boda ta hana shigowa da abinci ta ta ɗauki mataki na gyaran ilimi haka an raba makarantu na talakawa daban na masu kuɗiwa daban galibin yanzu waɗanda suke karatu a jami'o'i za ka samu ɗayan talakawa ne kai hatta lakcaran da ke karantarwa a jami'a bai bari ɗan shekaratu a jami'a ya ɗauke shi ya fita da shi ina waje wannan shine halin da ake ciki yanzu wannan yajin aikin na yi magana da ɗaya daga cikin wani malami daga cikin malami a jami'a ya ce min ɗaya daga cikin dalilansu na shiga yajin aikin nan suna ƙoƙari ne saboda sun hango bala'in da zai zo nan gaba ya ce min amma an ɗauko wasu ɗalibai ya ce wasu sun gama ba su karɓi takardunsu ba wasu kuma ɗalibansu ne sun gama sai aka amfani da su da sunan wai su ne shugabannin ɗalibai na makarantu kaga akwai raini da wulaƙanci kana malami a kira ɗalibinka a cewa da kai da shi za ku yi akan warware wata matsala wallahi kwanan nan wasu daga cikin malaman ke faɗa min cewa wannan ƙarin kuɗin makaranta da gwamnati take so ta yi idan suka bari aka yi shi to kuɗaɗen da ɗalibai za su dinga biya yanzu a jami'o'i su ya kai daga naira dubu ɗari biyar abin da ya sama yanzu ana ma biyan registration dubu saba'in dubu tamanin ɗari uwa ke iya karatun ran da aka ce na an kashe dubu ɗari ba shi kenan an yi sallama da karatun ba an yi sallama da shi to ana nuna min lokaci ya saura minti hudu a gurguje sai aka raba makarantun gwamnati da makarantun wa na kuɗi in kana so ka gane haka tun daga ciyaman na lokal gamma sanatar da ke yankin ku dan majalisa da gwamnan jiha makarantun da 'ya'yanku ke karatu ba nan 'ya'yansu suke ba biyu sai aka raba asibitocin gwamnati nan dan Allah wane ne ya gama makarantar firamare shekara ashirin ya batta ya koma yanzu ya gani firamarin da ya bari da sakandare da ya bari da zai koma ya same ta yadda take bata canza ba alhamdulillah to zai same ta ta canza kuma canzawan ba wai ta ci gaba ba a'a idan da san da ya karatu suna karatu a benci to yanzu in ya je zai samu malaman akan wando ɗaliban a ƙasa ba haka ake karatun ba ta zama haukan ladi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha to sai aka raba asibitocin gwamnati da nasu na masu kuɗi da na masu mulki da na ya ibadiyar na amanu da shi yasa za ka ga galibin su ba su cika tilitin ɗin kansu ba idan matsala ta faru a nan ƙasar ina suke fita na je wani gari cikin wasu garuruwa mutum ne bai da lafiya aka ɗauko shi da daddare asibitin gwamnatin da ya kamata a ce akwai wuta in ba wuta akwai janareto amma haka aka zo cikin duhu ba a sani ba aka shimfiɗar da shi kan gado ashe kan gadon nan da aka shimfiɗar da shi akwai wata narke ke kunama a kai wallahi kunaman nan ta dinga gantsarawa mutumin nan harbi ana cewa wai zafin ciwo ko da aka ankara sanda za a gane cewa ai kwance yake akan kunama wallahi malari ya yi hali shi kuɗin da ya kamata a kula da rayuwar mutane su rayu rayuwa mai kyau wani shi kaɗai ya kwashe kuɗin ya yi gaba haka ake ci to saboda haka kirana da nake ta ɓangaren ku matasan kar ku kuskura ku bari saboda duniyar wani ku ɓata alaƙar ku da Allah sannan duniyar ba ta yi kyau ba kai yanzu ka zama ɗan bangan shi ko ba kai karatu ba ya sa ɗan shi karatu to ba sa'a ba ɗan da za ka haifa ya taso haka zai zama ɗan bangan ɗan shi kuma haka za a yi ta tafiya saboda haka haka tsarin yake ina kira zuwa ga matasa ku ji tsoron Allah ku ne ƙashin bayan wannan al'umma wajen gyaruwarta da ci gabata wa'annan al'amara ku daina shigar su duk mutumin da ya zo ya saka ku gaba ya ba ku kuɗi ya ba ku wani abu ya ce a yi kaza ku tambaye shi ina ɗan shi ya zo ɗan ya shiga gaba ya jagoranci su yanzu abin kirki ake amma wanda ya zo ya ce a yi abu ba ɗan shi ku ya saka to shi ma bai yadda abin kirki ake mai shi yasa bai yadda ɗan shi ya jagorance ku ba saboda haka wannan shine a dan tsaya nan saboda yanayi na lokaci akwai mutanen da ya wajaba mai musu godiya saboda annabi ya ce wato at-tahadduth man lam yashkuru al-qalila wanda an masa abu kaɗan ba zai gode ba to alama ne in an masa da yawa ba zai gode ma ballantana mu da an yi mana mai yawa din da haka muna godiya a karan farko da kungiyar izala ta wannan gari wato jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ga ta nan tun daga shugaban majalisar malamai har zuwa shugaban zartarwa tun da muke shigowa garin nan suke duk abin da ake yi tare ake yi da su shugaba muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri sannan ga su balista su malam alƙali su malam albani suna ba da gudunmuwar da duk ya kamata su bayar wajen shigowar mu da fitar su muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka kuma kar ku manta munasabar wannan shigowa akwai mahaifinsu Muhammad sale Abubakar Allah ya tikansa Allah ya masa rahama wanda ya assasa makaranta ɗalibai goma sha ɗaya suka haddace alƙur'ani kuma daga ciki akwai ƴaƴan da ya haifa saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji Allah ya masa rahama da Alhaji Muhammad mai cire da shi ma yawa sa Alhaji Balagayu da makamantansu duk suna cikin masu ƙoƙari Allah ya saka masu da alheri sannan ciyaman na local gamman ya yi ƙoƙari na so na sake ganin shi ya ce zai zo ko ya mun rawani ne ya mun haka Allahu amma dai na ce dan masa siya kuma zan bashi shawarwari da haka mai girma ciyaman muna roƙon Allah ta'ala ya saka maka da alheri Allah madaukakin sarki ya sa matsayi daga nan kuma sai dai a yi gaba Allah ya sa matsayin da ake dafawa ya zama na taimaka mu addini ne da kuma taimakon al'umma da haka duk wanda ba mu ambaci sunayensu ba saboda yanayi na lokaci sai su yi haƙuri sarkin wannan gari shi ma muna masa addu'a da fatan alheri haka cif imam na wannan masallaci tun daga jiya har zuwa yau da shi aka fara taro imam muna maka fatan alheri da addu'a Allah madaukakin sarki ya saka maka da alheri da haka ina ganin wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa